to na tashi da safe na ga wai agnes ko wace ce kin fito kina min bidiyo kina cewa wai da girma na ban san littafi ba waye waye waye kuma wai to ni kan me yasa kuke kawo fada cikin cikin wannan tambayoyi da nake a tiktok ne ai ba fada ya kamata ku ta kawo ku ta fada wannan ya ce wannan idan kana da gaskiya kana da ansa ka fito ka bani ansa ba sai ka fito ka yi fada ba wai da girma na to ke da girman kike wannan shashancin an ya kuwa kin san wace ce safiya wai kina cewa ina ta ina neman ta da zaune tsaye to ai ke ce kike neman ta da zaune tsaye wanda kika tsaya ina ga ba za ki zauna ba saboda in kika tabo ni ko idan kika kuskure kika kika shiga al'amura na kika ce zaki mun shishigi na rantse miki da Allah duk da rantsuwa zunubi ne wallahi sai na koya miki hankali wallahi shigan TikTok sai ya gagare ki Respect yourself and don't you ever in your life include me in your childish video. Do your you can nonsense in your TikTok if you want. If you want, go naked and be dancing. That is your business. I don't have business with you. Yes, tun da naked TikTok ban taba coming across of an illiterate like you ba. Saboda ni bana damuwa da irin kuma kwata-kwata a TikTok saboda ni ke ba kya gabana ma eh, bana I don't bana underrating in kaina bana kallo na kasa da ni sai dai wanda na fi karfin su. Kin gane? amma in kika shiga tsabgana wallahi ne ma in kika shiga mun ido wallahi ran shiga miki ido ke tsarai. as useless as you i don't you ever respect yourself ko kuma miki miki rashin albarka wai me yasa mutum akan akan addini shi in ba addinin shi bane na sama sai ya tafi shi babu ka fito mal kai wa mutum bayani yanda zai gane don na tambaya sai ki fito kina cewa wani waye waye waye don warki don mai cin uwarki a cikin masu zuwan cocin gaba su duka ne suka san me ake a cikin cocin ne duka ne suka san me yake faruwa ne duka ne an tambaye ne ma na kasa ansa na kasa ba da ansa na fara yin research kin ji ki fito ki ba da ansa ki sani ba ki sani ba ki ƙara zuwa page ina ke mun magana ko in danna kai ko in ci me wanda in ci durun uwar wanda ya daura uwar ki aure wallahi a wannan wall dina bai a wannan tiktok ina ba so in zage wani ba amma kin ke ce first person da na fara zagi a cikin wannan sabon account ɗina to respect yourself wallahi uwa step down to your level and deal with you the way it's supposed to be useless kawai ke da kike cewa ban san bible ba inda bible ne holy bible wanda tun da nake jinjira tun da nake yarinya na tashi na fara gani ina karantawa ina zuwa church kuma ina san menene yake ciki wallahi na san me nake mu fito mu gara bible mu fito dan Allah mu fito in dai bible ne kai ni shigo da kudanan ajiya in dai bible ne ko